to an turai abinda na ce a nijar wanda na ma magana yau na ce musu duk ilahirin hanyar da kuka gani ta kwalta a nijar tarayyar turai ce ta mu kuma kyauta na ce musu hanya mai zuwa daga nan zuwa iyakan burkina toro di burkina hanya mai zuwa doso hanya mai tasowa daga tsarnawa ta ta madawa mai tasowa daga magariya ta ta yi zandar mai tasowa daga zandar ta ta yi tanut mai tasowa daga zandar ta ta yi gidigir ta ta yi musari hanya ban san iyakansu ba duka da na zana musu ne cewa na eh, eh, eh, tarayyar turai ne suka mumu to don me a lokacin nan ba a ce mu kasa ce mai incin kanta bai kamata ba muka amsa irin wannan tallafin na ce musu yanzu haka banda sauran aikin da suka yi kowace shekara kudi tsaba suke babu na eh, euro miliyon 100 wanda muke biya albashin ma'aikata wata biyu ko cikin wani shekara su suka foron eh, mu wannan hakan kenan waɗannan mutanen da yake suna mali kuma suka tashi sabilin ba su amince da juyin mulkin da aka yi suka ce za su ta iya mu niger da burkina da ƙasashe na kudu benin togo ghana da cote d'ivoire muka yi shawara muka ce bai kamata ba su kaura gaba ɗaya ya cancanta su tsaya su tallafa mu su kama mu eh, kuma mu a shirye muke lalle in suka samu irin wannan damar su zo domin su taimake mu wannan nauyin da yake daure da eh, kan sojawanmu su kama musu don yauni ya rage kaɗan wannan ne ma'anan eh, mu'amala ta alheri ta kishin ƙasa ta nuna eh, kamnan ƙasa da muka yi niyan mu yi in Allah ya sa suka amince kuma suka yarda su tsaya nan abin da nake jira da al'umman ƙasar Nijar addu'a su mini addu'a da su na ce ma mutane har 'yan ta'adda inda kansu ni na nemi san uwayensu kuma babu wani cikin shahararru na cikin nasu wanda ban tura mishi uwan shi ba ban tura mishi malumai ba in roƙe shi in ce mishi wannan abin da kuke yi ba zai kai ku ko ina ba ya kamata ku gan ƙasar ku ji tausan al'umman ku ku ji tausan mutane da kuke sa cikin halin kangi sabilin wannan aika-aika da kuke yi. a'a ni eh, ai eh, baka iya ka kawo soji kuma bai tsaya a ƙasa ba babu soji wanda yake zama shi ba asarin samaniya irin sojin da muke so force special ake ce musu masu jirage ne na musamman eh, force special eh za su tsaya za su samu sansanoni amma su da jirage za su yi aiki kuma musamman da helicopter za su yi aiki kuma tsarin nasu tun mali shine su yi aiki da sojawan mu ba wato za su yi sansanonin su su kaɗe kuma su je su yi operation su kaɗe ba a'a kullum za su ta yi tare da mutanen mu tare da su za su rayu amma su suna da makamai wanda sun hina mu kuma su elite ne sun kure kwarai an san su kuma aikin da suka yi ya yi tasiri a mali ja aka yi nasaru ba su aikata komai ba a mali na ba da eh, lambobin mutum dubu eh, biyu da ɗari takwas 'yan ta'adda miyagu wanda aka kashe to in da suna da rayuwa wallahi yanayi ba haka na zai kasance ba a mali kuma ba zai kasance haka a nijar ba kuma na ba da eh, lambobin eh, alkalumman manyan-manyan nasu wanda aka kashe har yasa yau suke da matsala domin in waɗannan manyan nan suke da rai yau shi man yanayi ba haka zai kasance ba e, wato in kana shuraren mutane a caca baki da suke ca suke a Eh, mu al'umman mu bata yarda ba ba mu san wannan mutane to mahi yawan mutane masu irin wannan magana ba su san abin da ake ciki ba to nakan so in ba su dama su shurari irin muhawarar da za a yi a majalisar dokoki saboda ita ce wakilin jama'a masu cewa su ne al'umma za ni nuna musu ba su ba ne al'umma al'umma ta riga ta yi zaben wakilanta kuma da yake suna ce al'umma ba ta son haka za mu je mu ji ga wakilan jama'a shin kuna so wa'annan mutanen da muke so mu yi ma'amala da su su tallafa mu su kama mu su zo tare da mu mu yaƙi an ta'adda ko ba ku yarda ba in majalisar dokoki ta ce ta yarda kenan wannan zancen ya kare. mutum bai iya ce al'umma ba ta yarda ba al'umma a cikin tsarin demokrasiya tana da wakilai ni ma zaɓaɓɓe ne amma ana iya a ce ni na yi son rai kuma ana iya a ce na yi kuskure amma 'yan majalisar dokoki su mutum ɗaya kenan ba za su iya su yi son rai ba kuma ba za su iya su yi kuskure ba kamar mutum guda. a kwarai ko in a majalisa ta ce ba ta yarda ba abu biyu ne za su wakana prime minister zai marabus kenan zai rasa kujerar shi kuma za mu daina wannan mu'amalar da muka